amma sunan wudu amma sunnonin alwada wa tamaniya takwas ne wasu ya yadayn awwal wankewar hannaye daga farko irin kuwai wannan gaban nan ita ake ce da kuɗi wannan gaba ita ake ce da ku wato mutum ya wanke hannaye zuwa ga kuɗi wannan wankewa ba ta cikin da don kada ka tsoma hannayenka da ruwa da kazanta abin nan wasu da daina awwalar illa kuwa yi wani malmada da kurkurar baki wani ikin shafa da shafa ruwa wani ikin ta da ya cewa ba ka shafa ɗai ya tafi ba sai kuma ka mayar wata sunna ce daban mun gane abin da ikin sa ta cewa kuwa jahudul ma'i zan ruwa nan al'adu daga hanci wato kamar mai shafin majina wa da mafi da mai da shafar kai wato bayan ka shafa da kai ka kai biya ta ya sannan kuma ka koma shafa ya ka ka koma kun gane ku mafi nan eh? ba mu san yadda ya sami wannan ba na ga wani abin na hanyar da rena a wanda sai yana da da gashi ne na ruwa ruwa ba san yadda ya yi tsari na yi masa magana ba haka na ake ba ka taɓa ruwa ka shawa ya yi ba ka taɓa Allah ya yarda eh. abin da ba mu kai a abin da a kan jinjima jinjima ba ta kai kamar da yake na duk da eh da inda ka gashi da inda babu gashi in kuna da gashi ka kabi akan gashi in ba ka da gashi ba akan ta kaga na akwai gashi har ya ka gashi da ya ta ya wuce jinji ba sai ka bi shaifi a kai kaga ni a ba a shafa a kan rawani sai dai idan mutum ya shafa ya taɓa wani abu na gashin sa ba ta cewa da wani shi အဲဒီမှာပြည့်စုံချပေးတာတော့လောက် ga alwallah ne ake cewa in ka shafa wani abu bisa ga kula da wani ya halatta eh, ka ce akwai alwallah amma wanka fa wannan kowa ya ittifaqin sai an tsaye gashin kai eh. a ah, sun yi gudun ne duk abin da ake shafa sai guda ke shafarsa eh, ya yi amma da abin da ake yi wata mutum ya sa hannayensa a amma na tun daga karshe abin nan da ya zafi ba da wuri ya aza abin nan nashi haka ya kama da wani yabi har karshe to sannan kuma ya bincika ta sosai sunan jinjima a ga fata kai ita a jinjima duk fata da tauri kan jiki ne kan eh, abin nan kai ya yake jinjima eh. a ko da namiji ne ya yi kitso bai rukwancewa sai zai yawan masu halura ya yi sai akwai kama su ta ja haka eh, hmm. eh, ba abin fito gashin ba da namiji da mace duk tsaye eh. wannan ba shi ne kamar kayi karin gashi siyasa ba zai da mu ci ko wa masul udunai shafar abin nan kunnuwa ma batin huma wato dan suka cikin su kun gani wata ma'ila kuma ba wai sanyin da an ga hannayenka ka shafa da shi ba wato sai za a koma tsoma hannaye sabu to koma tsomawa sunna ne watar tibu fara'idi haka nan jerin kawo farillai sunna ne domin an ce faga su lugu zuwa kuma fuskoki ah, da hannaye da kai ah, shafar kai sannan wankewar kafafu eh, yi wannan wato abin sunna ne da karin da ne domin an yi fi da wawe ne أنت فغسلوا وجوهكم كما أنت فأيديكم إلى المرافق فانصبوا برؤوسكم وأرجلكم إلى وأرجلكم إلى الكعبين وهدعني دفعني وأنا سيد الفيلة أما دعا هيك دواوي ني وان دواني سنقوم بعصم من يقارب أخوة أما واني أو سنن واني دبن دبن دبن دبن دبن ya yi ya bar sunna kawai